Mai gida zan je gari. Uwar gida ina In na dawo kuma zan biya likita domin in ɗauki magani na nasa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa. Don ka san a wannan lokaci muna da buƙatar shi aiko. <laughs> Yanzu da yake a koda yaushe muna gida a tare. Ya kamata a ce mun yi tanadi na maganin sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa. In ba haka ba zan iya samun ciki wanda ban shirya mishi ba. Na amince ɗari bisa ɗari da wannan maganin sa tazara tsakanin aihuwa da aihuwa. Dangance da wannan yanayi na cutar coronavirus da wannan doka ta kulle, zan yi ƙoƙarin kare kaina da wannan cuta ta coronavirus sannan kuma in kare kaina da ɗaukan juna biyu wanda ban shirya mishi ba. Ku yi hira da mai ɗakin ku, ku ga irin maganin da ya kamata ku yi umarni da shi don ku sa sarari tsakanin aihuwan ku Kar ku yi shakkun zuwa gidan likita domin a waye muku kai, a baku horo bisa kan hanyoyin da za ku sa sarari tsakanin ku Wannan jawabi ne na minista mai kula da kiwon lahiya.